أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين البركة درجة الإيمان أرقم الله سبحانه وتعالى ليتقامنا أيها الإبادة يتابعنا ونقوم بأمو سنبهم يتقيتام يقارم الإيمان بهم هذا إخلاصي kuma roƙa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira ma inda muke roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan kace idan ajalin mu zo Allahumma amin bayan haka muna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina ne ka ta'aziyya ga iyalai da sauran ɗaliban ilimi na rasuwar malaminmu a uh, Hassan Sa'id wanda Allah ya lokaci rasuwa a zuwa wanda malami na ne kwarai da gaske ba yana social media ba a yaro a kuma karatu ne na littafi a gaban karatu ne na aji ɗalibi da malami shekara da shekaru Allah abin ya karɓi rayuwarsa a yau ina roƙon Allah maɗaukacin sarki ya gafarta wa malam Allah ji ɗan shi ya kyautata makwabcinsa ya haɗa duk abin da kuke miƙa wa al'umma na daidai Allah ubangiji ba shi na shi commission din domin yana da kuma da karantar da mu da muke da kuskure Allah ubangiji ya karantar da shi da gare shi da gare mu ne wanda da shi Allah ya kai mana gaba daya Allah ubangiji duk malan ina yawa sauran manyan malaman mu irin su Sheikh ya Jingir da sauran malamai irin su Sheikh a abun da Abubakar Diko su Aliyu sanje barista da sauran manyan malamai da suka karantar da mu dukkan ɗalibai da muka yi haya islam ta sarki bangu da kashin jama'a fi salafi jiya wa sunna da sauran iyalai duka da ƴan malam da abin ya gafarta Allah ba da hakurin jure wannan rashin da muka na malam wata 'yar uwa isma da ta rasu a nan tukin wada isma ta yi sannan ta yi komai ta zama. Allah ya karɓi rayuwanta Allah ji kanta kawai da shi malam sani namu a nan Allah ji kansu da rahama Allah ya wata da kwancinsu samu in ta zo Allah wani ya tazo mana da kyau tare da wata lokaci ka Allah ka mu ta shida na wannan wata mai albarka wata ramadana muna nan a suratul hajji za mu tashi aya ta 66 da yarda Allah subhanahu wa ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون نعم Allah maɗaukacin sarki ci gaba da bayani da yake yi ne da ikon shi da ikon shi da ya sa ya fi kowa ya gagari kowa ya fi ƙarfin kowa dalilan da ya sa kuma shi kaɗai ya cancanta a bauta mata hujjojin da suke nuna ce duk waɗansu ababen da ake bauta musu bayan ta mai bauta musu kai da hujjan yin haɗari. Min shi ana da ya cancanta a bauta masa ya faɗi dalilai ya mana abubuwa ya ce ni nake saukar muku da ruwa daga sama ni nake fito muku da tsirrai ni na rike muku suna ta haɗowa ta rikito a kanku ni hore muku jiragen ruwa nike tafiya a kan teku sai ku yi ta hidimanku ku dawo ba tare da sun nutse ba ni hore muku ababen hawa a doron ƙasa na hore muku dabbobi kuna sarrafa su yadda kuke su ba su muku bore ba muku tawaye a'a suke muku da biyayya wanda ya haka bai kaji a bautar da to wanda kuke bautawa in ku bar ni in ji Allah ku kawo hujjojin da ya sa suka cancanta in kuke bauta musu ya suka muku su Ji ba abin da muku in ji Allah da cikin abin da ya muku ci gaba ne Allah ce huwa allazi hayakun. shi Allah nan da yake a bauta masa shi kadai ta a haɗa shi da kowa yake shi ya samar da mutum ba nan ba ba ma nan in existence ba a zancen mu Allah ne ya zo ya kirkire mu ya samar da mu ya halicce mu ya ajiye mu hal alal insani hinun min al-bahri wala fi shay'in sai wani lokaci ya zo maka shekaru baya da ba ka nan ma balle a yi zancen ka ba ka kai ba a duniyan ba ba ka nan na zo na kirkire ku da halicce ku da samun da ku in ji Allah ba da shawaran wani ba ba da taimakon wani ba ba da ƙarfin wani ba ni ta ne na samun da ku in ji Allah su kan wata bayan na samar da ku in ku rayu kowa gwargwadon lokacin da na iba masa wani watanni na ɗiba masa waɗansu makonni a haifi jariri makon biyu ya tafi ɗauke kaya na inji wani kuma umbar shi yana cikin ganiyar shi ne mai ji da ƙarfin shi yana da burin zai aure zai koma in ɗauke shi wani sai ya gama university an gama biya masa kuɗi gaba ɗaya an sai da tarori da yan gonaki da menene da filaye ya yi karatun ya je ƙasar wajen ya dawo don da za a more shi ɗauke shi in ji Allah kuma shine ɗa ɗaya a wajen iyayen ɗaya wani sai ya gama bautar kusa nys ya rike takarda yana murna don da shiga ya yi hatsari da allah subhanahu wa ta'ala kowa un ɗauke shi sun mayu mitukum sannan allah ya ɗauke rayukanku ya kashe ku lokacin da ya ajiye kowa ranar mutuwansa babu wanda ya isa ya wannan mutuwan babu wanda ya isa ya dakatar da mala'ikar mutuwan babu wanda isa ya ƙara mu abinci ɗaya ko awa ɗaya ko sakan ɗaya ba ja'a da san ajalin kowane rai ya zo ba ya tsakiru na sa'atan ba za a jinkirta mutum ba za ya tsakiru ba za a ƙara mata ba duk ni nake wannan in ji Allah duk da garan ba wanda isa ya hana ta mutuwa duk yadda ƴan uwanka suka taru a kanka komai yawan kauyoyi ne sojoji ne yan sanda ne menene yan uwanka a asibiti sai dai su kalle ka kawai tana mimmekewa kawai a ba da ran da yake kamar rab ba mai ruqiya ne kamar rab wakila man rab ba mai tauti ne ba mai zuwa yi ruqiya ya hana mutuwa babu shi in ji Allah to ni nake wannan bayan kun mutu kun zauna a gurgura kun tsofe kun rijiddige kun riƙe kun zama kuma sun yi kun fir'un sake kara yadda da ku rayuwa ta biyu ta rayuwar alkiyama wanda daga ita babu wani mutuwa kuma mai wuta yana mutuwa ba mutuwa mai wuta yana wuta ba mutuwa mai aljanna yana aljanna ba mutuwa ilmin hajjatar ula sai dai mutuwa farko da aka tsana ba ya samar da ku kafa nan ni ne waye ya kashe ku bayan ya samar da ku ni ne waye zai rayar da ku bayan ya kashe ku ni ne nake wannan amma duk da waɗannan bayanan in ji Allah da waɗannan hujjojin innal insana la yakun ai dan yana nan ya kashe sai ya yi kafirci ya ki dai yayi imani har yanzu in ji Allah yana nan ya zaɓa da kashe kafirci ya ja dada ba musulunci ba kafircin ya zaɓa Allah ce le kulli ummatin ajalun a ja'alna musulman kowace al'umma in ji Allah ya sanya mata irin salon ibadanta wanda salon ibadanta abin da na wajabta mata da farillai sauta daban ne da wata al'umma daban ne da wata al'umma kowace al'umma da irin salon ibadanta gwargwadon yadda al'umma suke gwargwadon yadda yanayin al'umma suke gwargwadon environment da al'umma suke rayuwa suke kowanne tattalin ibadansu daban waɗannan a cikin ibadansu kowane ibadan da ta wa al'umman da suka wuce na an da suka wuce da expiring date yana da expiring period a lokacin da wannan ibadan take expiring lokacin ta ya wuce sai a turo wani manzo shi na ya zo da al'ummar shi zauna da su duk lokacin da na manzon ya gama nashi lokacin da Allah ya ɗiba ma wannan addinin ya wuce shi kenan ba a zance shi to na annabi Muhammad ne permanent babu wani annabin da zai zo bayan shi shi yasa addinin da annabi ya zo shi na musulunci Da ran da aka aiko mazo da shi har ranar tashin kiyama shi baya ikhtiyari domin babu wani annabin da zai zo babu wani manzo da zai zo bayan manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka annabi Musa ya gaya ma Yahudawa wa mubashiran bi ya ya'ati min ba'di ni inda mai mutuwa ne amma ina muku albishir da wani manzo da zai zo bayana ismuhu Ahmad sunan shi Ahmad da Muhammad da Hamid da Umaidan da Adnan da Mahmud dukkan su ɗaya ne Yusuf bin Tilman dai ɗaya ne Annabi Isa da ya zo shi ma ya faɗa wa mutanensa ce akwai annabin ƙarshe da zai zo in ya zo ku takanawa ku riƙe nashi wancan ma in ya zo ku takanawa ku riƙe nashi kowanne annabi haka ake to annabi da ya zo duk da cewa ya mutu babu wani annabi bayan shi amma malamai su ne suke ta kara fasahar da mutane suke farkar da mutane suke kara rayar da su kan suna manzo Allah da tabbacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so addini shi ne final addini shine na ƙarshe da babu canji baya karewa har a tashi kiyama ko gobe kiyama saboda haka li kulli ummatin kowace al'umma da Allah man sakan mun sanya masa irin salon ibadanta saboda yanayin da suke da irin wajen da suke ɗin nasu ko wanda suke bauta wa Allah da shi saboda haka ya Muhammad fala yunazi'unnaka Il, amri kada wani ya kuskura yayi jayayya da kai a kan addinin musuluncin nan babu wani bayan ka kai ne annabi ƙarshe ku ila ila ka yi ta kira kai ta da'awa kawai kai ta wa'azi zuwa ga ubangijinka kai ta wa'azi a duka ya Muhammad in daga la'ala hudar mustaqim a tabbatar maka ya Muhammad in jina kana kan shiriya madaidaiciya shiriyar ita ce shiriya madaidaiciya duk wanda ya saki shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shi ko kafira usranan mubinan ya yi asara asara mabayyaniya ya taɓe ya lalace ya taɓe ya lalace da ta addinin annabi ta abin da manzo Allah ya yi su da manzo Allah ita ce daidai ita ce shari'a daidai wanda ya sace ta yi asara Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wani hadisi yace alladhi nafsu muhammadin biyadi la yasma'u bi yahudiyyun la nasraniyyun dan la yu'minu bi illa dakhala nara ya rantse muku da Allah ubangijin da kun fashi na ni Muhammadu yake hannunsa babu wani ba Yahudi a duniya ko Kirista da zai ji labarin zuwa na ya yin imani da ni da yin imani da ni da abin da yake kai da bari ki Qur'anin nan nan ce wallahi wallahi sai ya ji wuta wallahi wuta na ga wani mai ridda ya koma christianity ya yi ridda ya koma yahudanci ya yi ridda ya koma abiyan ya yi asara kawai ya yi asara Na ala hudan mustafi na muhammad addinin da kawo da shi abin da kawo da shi tabbas wallahi kana kan shi a madaidaiciya Ma in ja da luka idan suka za su jayayya da kai kafiran nan da mushrikan nan masu bauta gumaka din nan suka ce za su ja da kai a kan wannan musuluncin su ba su yadda da kai ba su yadda da abin da ka shi ba za su yaƙe ka za su yi da kai a kai ka ce musu Allahu a'lamu bima ta'malun inda shi ne mafi sanin abin da kuke kai na ƙasa irin abin da kuke aikatawa na ƙasa Allah ya fi ku sani ya fi ku sani ya musu haka kawai na'am الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يفيد sannan ka ce musu ya Muhammad ni innan da kuka yin imani da ni kuke jayayya da ni kuka kafurcewa abin da na zo shi to ina tabbatar muku Allahu ya hukumu bainakum yawmal qiyama Allah zai hukunci a tsakanin mu gobe kiyama tsakanin wanda suka imani da annabi da tsakanin wanda suka kafurcewa annabi suka kafurcewa musulunci dan Allah zai hukunci a gobe kiyama ya fidda masu gaskiya zuwa ga aljanna ya bayyana makaryata kafirai marasa gaskiya a tura su wajen jama'a ina kuntum fihi tasbihun Allah zai hukunci a kan ake Qur'ani a Shi ne addinin musulunci da sunan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su sai ana Qur'ani kuma su san ce kuma ba su sunan manzon Allah wata kuma ba ma hadisan ƙarya ne ƙarya ne babu ma su kawai Qur'ani Qur'ani kawai Ƙur'ani Qur'ani to in ka ce kace qala rasulullahi ta'ala wani tato da ya kawai ya labe ya damu kala wani kato dai wani kato ne shi ka aka ce kala kato adadin kala rasulun lahi ce kala dai wani kato dai shi ko insult ne ma insult to kaga ba da ba a yi jina hadisan ba kaga su kuma ce nan wannan su sun ce qur'ani na kariya ne Allah imani da shi ba farai da shi ba wannan abin da ake kai a ciki, a saɓani saɓani tsakanin suna da bid'a tauhidi da shirka musulunci da kafirci duka wannan saɓanin Allah zai hukunci akan shi gobe kiyama yau, ya hukunta bainakum yawmal qiyamati fi ma kuntum fihi takhtalifun Allah ya kawo misali yace kai kuna har yanzu ba ku yadda da ni bane ban cancanta ku bauta mun bane a nan kafin wai shi kai kafuri mai musu Allah ɗaya ne wai kai ba ka tunani ne ka yi la'akari Allah ya ya ma fi samawati da ardi ma fi sama'i wal ardi da san Allah ya san wani abin da yake cikin samai da ƙasai ba Allah ya san da shi duk abin da ake yi da abin da ake sukawa ake aikatawa ai ina ka fi kika, ai duk nan yana cikin lauhin masu a wajen Allah ai zalika ala Allah yasir abu ne mai sauki a wajen kusa ya ji abin da kake ya san abin da kake ya komai naka yana sani da shi wa'una cikin sumai bakwai ne ko wani a shida ko na kaza ka shugaba ne ko kuma ta biyu ko kuma wannan mai sauki da Allah ya ji jikin da kake faɗa kuma yana jikin yana sani ai sauki ne wajen Allah amma duk da ka wai wannan Allah bai cancanta kauta mai ba wanda ya san komai da ta a cikin mai da kasai sai ka ga wa ya abu min dunin ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يفتون بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وجئت المصير ألا ويعبدون da haka da waɗannan bayanan da hujjojin Yadda mutane ya abu na min dunin lahi sai ka suna bauta ma wani Allah, wanda malam yunazzil bihi sultanan, wanda shi wannan wani Allah bai saukar maka da wata hujja ba, da ta cancanta ka bauta masa ba evidence babu hujja babu komai take bin su blindly, kurmanci a wajen mutum yake bin mutum kawai. shi Allah da ya saukar maka da Qur'ani ya ce ka bauta masa sai ya kar maka hujja yake ni nike saukar muku da ruwa kake shani ne abincin da kake ci kake noma ni nike fi da ran in ji Allah ni a iskan da kake shayaka na aiki ni nike saukar da dabbobin da kake hawa kake yanka ni na halitta maka jirgin ruwan da kake hawa teku bai nutsa da kai ni nike riƙe wa shi kuma da kake ganin ta a can ta da kai kake ganin tabarin ta ni nake rikici ta nake hana ta ko kanta ta kashe ka kan ka kake yawo a kai kake gini kake komai ni ne na shimfiɗa ba ka ita komai Allah ya faɗa komai Allah ya faɗa nan Qur'anin nan kuma da kake karantawa ni na saukar da shi in ba ka yadda ba ku kirkiro kwatankwacin shi ko da aya biyar ku kawo wanda suke gani da Qur'ani in babu ku kawo sura ɗaya, ku kawo sura goma kai ku kawo kusan mutum Qur'ani in za ku iya babu to wa in taɓa tafalu wa lan tafalu kuma ku yi bayan da da ba mai yi Qur'ani nawa ne magana ta ce in ji Allah ni na sauka da shi kuma ni zan kiyaye shi ina na hannu na zallar zikra inna lahu lahafizun hmm? mutane ya abu abuduna min lahi. ma lam yunzil bihi sultanan suna bauta ma wani kuma wanda ba da wata hujja da ya saukar musu da shi yake nuna musu ba ta hukuncin da kake bauta ko karin da kake zuwa kana roƙon shi ko wani mutum da kake zuwa kana bauta masa kana roƙon shi da za ka ce mai ba ka maka cikin halittun da suke duniya wanne ne nashi wanda shi ne ya yi su ya halicce su ana mai jikin ba zai fara ba komai ba ko gashin kanka bai halitta maka ba bai halitta maka ba sai shayar da kai ruwa in kai kishi ka wanda ya kawo maka ruwan ka kike in ka jin yunwa bai ciyar da kai da bai ciyar da kai alladhi yut'im wala la yut'am shi yake ciyar wanda ba a ciyar da shi komai ka halitta ba ka nan ya samar da kai ɗaya za a yi sake wannan bayan ya faɗa maka hujjojin da ya sa ya cancanta shi ɗai ne ya dace bauta maka shi kuma wancan da ka wa ka mannewa ke lizinta ba wata hujja da ya sa maka da cewa da dalilin da ya sa ya yi dizabin a bauta maka. babu sannan kuma ma laisa lahum bihi ilmun ku ba ku da wani ilimi kan bauta masa yana jinku baya jinku ba ku da dahir ai ma jin ku kawai ka ku da ma ilimi sai ka kuɗe gunkin wani sa'i amma li zalimi da min nasir ya ce ka ga wadanda azzalimai wanda suka zalunci kansu ta hanyar kafurci da Allah ya ce a suratul Al-Baqara wal kafirun hum zalimun ka ga wadanda suka zalunci kansu ta hanyar shirka da da ba وين بيتجاب وين لا تشرك إلا إن الشرك لظلم عظيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ulaika lahum wa hum muhtadun zalunci anan shine az-zulmul akbarul muqid babban zalunci mai tsallaman mutum da ya fi da shi mutunci shine zalunci irin na shirka ce shi da Allah da zalunci da kafirci to mushiriki da kafiri da munafiki duk in ka kira su da zalimai daidai ne kalman tayi Allah shi waɗannan zaliman suke mutuwa suna masu zalintan kansu wajen haka Allah da wani suna zalintan kansu wajen kafin cewa Allah Allah ce malahum min nasir wallahi ba su da mataimaki a kiyama ai fitowa ya taimaka musu ya tsaya musu ya ce ya hana su shiga wutar jahannama babu shi in ji Allah la babu shi ba a yi shi ba ba a yi shi a kiyama ba ba a yi shi ba saboda ta tsiran kawai ta bauta wa Allah da abinda Allah ke tsakani da Allah ya hana ta kaza ya ce ka yi kaza ya haramta maka kaza ka yi dubara kawai ka riƙe ta samun da gobe kiyama amma wallahi ta ka dogara da wani man da bihi amahu lam yusri bihi na nasabu wanda aikin shi ya ƙi ya yi aikin gobe kiyama sa to wallahi wata dangantaka sai shi ɗan wani ne jikan wani ko jikan wance ko matan wane ko kawuwa ne da zai taɓa amfanin ka a guji kiyama ba Allah ya yanke waɗannan kalakan daga lokacin da aka busa a kaho sai ba nufi a tsore fala an saba bainahum yawma idin wala yatafa'un a lokacin da aka hura ko aka busa shi in ji Allah duk wata igiya ta dangantaka tsakanin ka da mutum ta tsinke eh, yanzu ni dan wane ne wannan an yanke shi ni yanzu kanin wane ne an yanke shi ni yanzu wani ne an yanke shi ni kakan wani ne an yanke kura da jiya daddatsa waɗannan alawacin da igiyoyin da suka haɗa ku zukunta duka kowa zai rajin shi independently ne kawai a gobe kiyama ɗin dogaro da kowa ya sa kana iya cikin baban sa ka kace masa yau mai da firul mu'min akhihi kawai wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi kawai kullu imri'in minhum yawma idhin sha'anu kowa abin da ke gaban shi shine da shi baban ka bai dame ka ba kawai matan ka bai dame ka ka bai dame ka ba kawai kai akwai inda za a tambayi an wuta ma yace ta yadda أو يبتغي يعد المجرم لو يبتغي به من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه yace wa man fil jami'an kuma yunjihi za a zo a tambaye shi a ce kana son a fanshe ka a jefa babanka a wuta kai ka tsira zai eh, a jefa kaninka a wuta sai ka tsira zai ce eh a jefa kanka a wuta kai ka a fanshe ka zai ce eh sai zai ce ya Allah man fil ardi jami'an sai in zauna aljanna yayi kowa in dai ni zan tsira in shiga aljanna duk wanda yake doron kasar mani na yadda a jefa shi a wutar kawai wa man fil ardi jami'an kuma yunji Allah zai ce Allah ƙaryanka jiha laza wuta ce kawai ta sai ta ci da za'atan lishawa man adabara da wajma a wuta ce kawai wanda kake kiran wanda ya bijire wa Allah a duniya kiran ki ta ce kai ka kiran ka zo ka wuta tana kiran ka kuma nan ta duk man adabara wanda wa a kawa ya tara dukiya kawai za a bisa ya shi ta na musulunci a abin da rufe na asiri inna kala ala eh, hudan mustaqim wa in alamta law anna allaha ya'lamu ma fi samai wal ardh ويعبدون من دون وإذا تتلى عليهم آياتنا إروا ودن أنت أفران الظالمان idan ana mutu wa'azi a nan duniya tutla alaihim ayatuna ana karanta musu ayoyinmu in ji Allah Allah ne fa ke ba da labarin behavior irin yadda yi yake lokacin da ake wa'azi ana karanta musu ayatuna ayoyinmu bayyanati bayyanannu wanda za su sa su su shirya su daga wahala ta alkiyama su daga wutan jihar jahannama rabauta da aljanna ai da ake karanta musu waɗannan ayoyin da arifu fi wujuhi alladhina kafaru munkar da za ka yi reading face karanta fuskokin kafirai a lokacin da ake wa'azi ko wani television kan tv yana wa'azi ko a rediyo da za ku lura da fuskokin kafirai za ku ga alaman kiyayya da kyaman wannan wa'azi أعرف في قلوب الذين في وجوه الذين كفروا المنكر ذات جدنا بكيا بكاما أجيب أكثر أنت المسلمين الله سبحانه وتعالى أن يكادون سنا جدا يسطون الذين يتلون عليهم آياتنا سنا جدا في ترمتي في أتاكم waɗanda suke karanta musu ayoyin mutum lokaci haka da su a murtuke kansu a ɗaure idon kawai sun yi ja kawai zuciyar tana konewa tana tattattuna yana dabba da a ce yana da wani makami ya tsoka ma mai wa'azi nan ya haɗa shi a nan mai karanta ayoyin Allah halittu suna duk da yin haka saboda tsabar tsaban musulunci da tsabar abin da Allah ya zo da shi na musulunci Allah ce to ba wannan ba ne ma mafi sharri bari in ga muku mafi sharri ba inji ji Allah ku na ji uku da sharri min zalika Allah ce kuna so in ba ku labarin abin da yafi wannan ɗabi'ar ku sharri annaru wa adaha alladhina kafaru ake wutar da aka waranta zan su Allah shi ne mafi sharri wutan da take jiran su ji jihar naman da na tanada musu na hura ta na hura ta tana ta karfafa tana wani irin kogi tana wajen da tukunya ke da karfafa ce shi ne wannan shi ne mafi sharrin abin da ke jiran su abin da suke in bi isal masir Allah ce kirga makoma Allah wadaran makoman da suka zaɓa wa kansu Allah wadaran mutumin da za zaɓa wa kansu masaukin a hutun jahannama gobe kiyama a shirya kaki tana gani tana ji ta faɗa wa kanka wutar jahannama wanda da yake ana kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba nabi sallallahu dukkan al'umma ta musulmai wallahi za su shiga aljanna sai dai wanda ya ƙi abin su kai mamaki ya rasu wallahi ya mutum ga aljanna ya ƙi shiga ya ce eh, mai zaɓa wa kan shi ƙi shiga aljanna shi ne wanda ya saƙa mun ya ƙi bi ni ya ƙi bi suna man a tsa'ani da aljannata wa man a tsani fa'in aba sai mun ɗa'a a rayuwar shi komai na shi yana tafiyar da shi yadda ni na tafiyar da rayuwa ta in ji manzo Allah Rasulullah wasallam komai na gidanka in kasuwanci ne in zama da iyali ne zama da 'ya'ya, zama da makwabta kan da kake yi na abu da kake yi rayuwanka komai na da tana tafiyar da shi ne Allah ya alaihi wasallam yace ayi kuma ya tafi da shi annabi ya ce kai ne ka zaɓi shiga aljanna kuma zai ka shige ta amma wanda yake contrary abu ke saba wa sunan manzo Allah ma ta wata kai gabas kai kai yamma kawai an raba ka da manzo Allah an raba ka da rayuwar ka an raba ka da sunan manzo Allah an kwace an danka maka wani abu eh ayanka aka sai aka cire sai aka mika ma gidan ka rike abu mai gidan zai amfani ka bikin har haka ne an zai Allah ta ya ce wanda ya ƙi ni ya ƙi rayuwa ta ya ƙi suna ta ya ƙi koyarwa ta shi ne ya ƙi shiga aljanna da kai shi Allah ubin ya rufa mana abu dan Allah ya ce Allah wajaran makoman mutum a ce wai ka ce ma a ci jahannama jahannama wutar jahannama nan makoman ka ba kai ba aljanna Allah Allah bai yi kyau ba Allah tsare mu ya tsare al'umman musulmi Allah ya yi babban kira a nan yake me ya ayyuhan الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يطلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب قالت يا أيها الناس بكرا أيها المؤمنون الموتان الدنيا ألا يكرا يا مسلمان كافران منافقا كافرا dukkan su Allah ya kira ya ce duri Allah ya ce ga wani misali zan buga muku in ji Asani kula ku kasa kunne ga kyau ku saurara in ji Allah. Misali zan buga muku in ji Allah. Yake ta ladina ta'buduna ga misalin kun ba ku tankwacin waɗanda kuke bauta wa innan. Waɗannan kare kuke bauta wa min dunin lahi, ba bayan Allah nan. ina mai bauta ma maciji in creation kwamfi ina mai bauta wa shanu saniya ina mai bauta wa giwa ina mai bauta wa buri ina mai bauta wa maciji ina mai sassaka bishiya ya da mutum ya bauta maka ina mai sassaka dutse ya da mutum ya bauta maka ina mai bauta bishiyar rimi ko bishiyar saniya in ka cikin magudawa ina mai bauta wa shuri ina mai bauta wa kabari ya je kamar ya wuni da bututu cikin kura wai ya zo ne yana neman wajen shi ta hmm? abin mamaki masu zuwa gun makabartan da na hanyar waliyai da shehunai a sa su da gila su da in ya yi roƙa ya roƙa wai sai ya dunkula kuɗi kuma ya jika a ciki ya zo neman kuɗi ba kuma in ya gaba roƙa sai ya dunkula ya dunkula ya kirga ya kirga sai ya jika a ciki an zo ana taron kuɗi a kamarin ko ana tara buhu buhu buhu ana ajiyewa wa za a kaiwa eh sai wannan za su so a hana bata makaba kubura ai na suke rayuwa nan suke rayuwa eh Allah yake waɗannan da kuke bauta ko ba bayan Allah dan ya khuluqu zubaban Allah shi kuka kuka wannan ba su halitta wa kansu wala wishta ma'ulahu da duk ababen da ake bautawa a duniyan ne duk a taro su waje ɗaya a kawo su a cikin su yi produce ba su halicci kuma ga taron jaranta a ce wallahi ba za su iya ba ya kawo kuda a kan halitta gurgudo dai mafi karanci ba da halitta ba ɗan ba za su iya ba Ya dukkan su a tattaro ababen bautan nan duwatsu ne mutane ne dabbobi duk da tara su waje ɗaya sai su haɗu su halicci ɗaya kwaya ɗaya ba za su iya ba don a nuna maka ba su da iko a kan komai da za su yi ba sai gundarin ka baka duk guda girma ba sai kuma sun kaza sai kuma kuma manne musu Allah ke karanta muku wa in yaslubhumu babu shay'an da kuda zai jira mutum yana ɗan cin wani abu kuma ya ɗan jira ya ɗan ɗauki ɗan wani abu ko ɗan tsoka nama yana cin abinci ya so nama kwaya ɗaya zan ya so kai ɗauke ya ce la ya san tuhu min wala abin da kuma ya ɗauka nan da za su ji su ba su iya samu ba ba za su iya kwatan abin da nan ya ɗauke musu ba ba za su iya ba Allah ce abin da kuke bautawa din nan bai iya yi wa kanshi wani abu da ya muku ko kuma kun banne maka wai shine mai muku Allah ke shi ba talibu al-maqlub wato mai nema ga wanda ake nema daga gare shi da sun gaba in ji Allah sun kasa su kula inda fulani suke ta tsaundu tsawandu tsaundu tsawon mutum ana rataye da shi a kafaɗa fa amma wai shi ma yana so wani ya ɗauke shi shi ma shi ma fa a ɗamfare ke kai wani amma zai da jima shi ma wai zai ɗauka wani zai ɗauka wani a kan shi kwalibu wal matulu Allah bin yi rukun da fi kuje ba ku da qadarullaha haqqa qadarihi إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور Allah ya ce ma qadarullah wallahi mutane ba sa kaddara Allah ba sa kimanta Allah ba sa daraja Allah ba sa ɗaukar Allah da kima yadda Allah ya cancanta da ɗauke shi mutane suna ganin Allah nan kamar mutum ne yanda kake ganin mutum a gabanka menene yanda kake ganin shi kullum kai da shi a komai ba waɗansu haka suke wa Allah kallo ya waɗansu haka suke wa Allah kallo ina ji mutum ya cewa wai a gudun kyama za mu yi bore a filin kyama wallahi za mu yi bore yadda zai a gaban ɗan Yan yadda kuma na Najeriya da yake ana rufe mana asiri dai yawa. ba ta zaru ne ta ce wallahi mutane ba su san an da jikin shi kawai suke yi su suke wanda ta kai an zo wai mala'ikan mutuwa ya zo ya tambayan shi kawai wai wanka mai mari wai ya mare shi a kabir ce wai ya mare shi kamar shi za a tambaya kamar shi za a tambaya hmm? akwai wanda ya ce wai ko Allah ya ce wa ne shiga aljanna in sun ce sun sun more dole dole a kai shuka? Allah ya ce ba qadarullah gahi waɗansu mutane yadda suke saki jakinsu da harshensu da kan Allah ba su san Allah ba ne ba sa ƙimar su Allah ba sa ajiye Allah a inda ya dace su ajiye shi ina ganin Allah ko ordinary mutum ne wanda kare na shi a gan shi bai magana kawai ya samu magana shi ba yamma shi ne za a fanta shi a ture shi kawai Allah Allah Allah maɗaukakin sarki qawiyun lahi tallahi mai ƙarfi ne in ji Allah Allah yana da karfi ba wanda shi ya fuskanta Allah na azizun mabuwayi ne Allah za ka kana za ka kafa za ka ja ka ya addabe ka kai ya gagare ka gaba ɗaya za ka ji daɗin rayuwar ka ne Allah nan da kuke jayayya da shi me yasa ya bawa annabi zarfi me yasa aka bama wani bama wani ban me yasa aka yi kaza ba yi kaza ba Allah yace Allahu yasqati min al-mala'ikati rusulan Allah shi yake zaɓo manzanni daga cikin mala'iku ba wani bane yake nuna wa Allah ga wanda dace a zaɓa cikin mala'iku. To shi ka zaɓi mala'ika Jibrilu a tsayin manzo, manzo Yashi mai wa annabawansa sakon Allah jibrilu shi ya saukar wa annabi da alkur'ani ya isar masa da sakon alkur'ani shi ya isar wa annabi musa a tura shi ya isar ma annabi isa injiya shi ya isar ma annabi dawud da zabura duk wani sako na Allah da yake so a za wani annabi a isar masa Allah ya zaɓi mala'ika jibrilu wannan shi shine duki ne aikin shi shi abin da Allah ya zaɓe shi a kai abu wani wanda zai ji karfi kuma Allah ya ce ya Allah wane da ka aiko bai ya kamata ka aiko dan gidan wane dan gidan wane dan gidan mu dan gidan mai mata a'a Allah shine ke zaɓo wanda ya mata daga cikin mala'iku ya bashi annabci kojin annabawa haka nan ma wa minan nasi cikin mutane ma Allah shi ke zaɓo wanda yake ba wa annabcinsa shi sa ya zaɓo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ba kamar yadda mutane suke gani ba Allah ya kunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu aya za a zaɓi wani a zaɓi wani zaka law kana khairan ay ma sabaquna ilaihi? Sai za su ta alaihim ayatuna qalu qalu ayyul fariqayn ahsanu مقاما خير مقاما وأحسن نجيا فإقام الروح يتقامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاسجين suna ta nuna wa annan Muhammadu waye shi waya san shi maraya da wanda zai da komai a zabi cikin manyan ƴaƴan mutane ba a su annabci nan babu wani da zai wa Allah shishigi yake zaɓa wanda kuma su isa da cikin mutane shi ce zaɓo manzanninsa cikin mutane da an gane ko inna Allah shi Allah sami'un yana duk maganganu masu jima'i da surota masu surutu da wani ɗan waye ne a nan da shi za bi waye shi alaka, me yake da shi kaza za ka shi ne za a zaɓo a ce wai annabinmu mu rintsina masa mu biyayya yana ba mu umarni muna bi waye shi Allah sami'un Allah yana ji a su kuma shi wannan maganganu kanzan ko basirun yana kallon kowa yana kallon kowa abin da yake yi bi alamu ma baina aidihim Allah ya san abin da zai faru a nan gaban su nan sai ka ta tsiyatakun ka ta tsiyatakun kana wani kawo kana kumfan baki kana jan abin dan da ta ce da Allah ya kaddara maka shi ba za ka yi rashin lafiya ciwon kuna ta zama to abin tausayi dan da ka sati biyu Allah ya kaddara maka za ka yi paralyzing ma a rike kura ka a cikin babu dan ka abin nan kalau ma baina aidihim na san cutan su na san gobe ka inji Allah kana ta rigima a nan ka za ka kare duniyar nan ba alamu ma baina aidihim na kuma na san bayanka bayanka ila Allah tarfa'u al-umur kuma kake abu na san yanda a cikin bayan kayi mai kyau ko kada kayi mai kyau ka na Allah ko ka zamanto na Allah ka zamanto mai tsari da manzon Allah ko mai jinsa duka allahi Allah turja'u al-umur dukkan al Qur'anin tashin kiyama Allah ba su koma kowa mai koma ma Allah in maganganu da za ka yi sun koma ma Allah duk ayyukan da kai sun kama ma Allah shi kenan na'am يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا فاسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأتوا واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير نعم الله ده يتعاشي في سورة قبات سيقوم كمومني يقوم كمسلمي التي يا أيها الذين آمنوا فقط يا أيها الناس ني guri da sun ya kira kowa da kowa yake a cikin ya ayyuhan nasu akwai wanda ta sa sauraron Allah yanzu a ƙarshe ta yi concentration masu sauraron sa in kira za su saurara Allah Allah ya ce ya kuma mu ne bari in ba ku shawara bari in ga muku gaskiya kada ku a ruɗe ku kada ku yadda ku biye ma kafirai kada ku yadda ku biye ma wani tafarki wanda ba musulunci ba ya ayyuhan ladina amanu irku je ku yi kallon ku ku ruku'i wasjudu ku rinka yi wa Allah sujada wa abudu rabbakum ku kauta wa ubangiji ma'ana a ƙarshen Allah ce ku riƙe sallah ku riƙe sallah ku riƙe yin sallah ku bauta wa ubangijinku waf'alu alkhaira ku riƙe aikata alkhairi a tsakaninku da Allah ku tafiyo in ku riƙe sallah ku riƙe bauta wa Allah kuna aikata alkhairi wa juna fi gona kura mautu kawai aljanna nan kun same ta inji Allah wa mutu fi Allah haka jihadi ku yi jihadi domin ɗaukaka addinin Allah da kalmar Allah jihadi na gaske ba na ƙarya na riga munafurci ba wacce hakum shi ya zaɓe ku ya zaɓa muku musulunci nan ba sayan musulunci nan ku kai ba karfin ku bane ya ba kuwa ni Allah ni ne na yi gaidin ɗin ku na shiryar da ku na nuna muku musulunci da ya ba ku shi ba don kai wani ba ne ko ɗan wani jikan wani ba don mulkin ka ba ɗan mulki ɗan mai mulki ba don kuɗin ka ba ba don ƙarfin ka ba don son ka huwa ku ni na zaɓe ku cinji Allah na so ku da musulunci ne. Ba ta an gane ku. wa ma ja'ala alaikum shi jini min harajin Allah ce wannan addinin musulunci da na ba muku Allah ya ce babu wani wahala a cikin shi babu wani wahala duk wata wahala da za ka gamu da shi a musulunci na sai ka samu sauƙi yana biye da shi in ba ka iya alwala ba mai aka ce ka yi bana a wajen sallah in ba za ka iya a tsaye ba mai aka ce ka yi a zaune in ka zaune ya gagara fa azumin da ka yi mata ba za ka iya ba Allah ka ce da abinci kawai alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin a yuridu Allahu yaj'al alaykum harajin Allah baya son ya sanya muku da addinin nan in kuka saki addinin musulunci nan kuka kama wani abu wallahi wallahi kun janyo wa kanku wahala da bala'i in kai wa kanku yanzu ko kun da yanzu Allah ya ce suke rike a kan da yake yake gasa kanshi ma mala yake wahalar da kanshi yake dukan kanshi ko yake kan shi yake tumbu yana tsare jira yayi alkafira kawai la tallafi ko dan fahimta ɗan shi'a shi'a ya ba shi yanda za su garwa su wuta ba garwa su wuta ya layi kawai a hura wuta akwai masu hura ta wai sai a yi layi ana bi ta kai sai eh? da annabin mu kullum na ta annahu kan yi a'udhu bika min nar min nar kullum wajina azab nari shi kuma hura ta za a yi kai kai kai kai duk inda in ka ga kana cin kwakwa a wani lungu a wani honest kwana ka fita hayacin ka ka fita kamannin ka ma malam billahi lazi akwai cikin kwanaki da daidai na musulunci ko na sunan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta ja'ala alaikum fi dini min harajin wannan addinin da zika so ku rike din nan shine millata ibrahim shine addinin musulunci ta farkin annabi ibrahim domin menene addinin da annabi ibrahim ya zo shi na yaki da gumaka ne na yaki da shirka ne na yaki da shirka ne ya izala da sai kale bali qaumi in inna bra'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi illahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum wa lan tuqatu min dunillahi hatta tu'minu billahi wahda man yarfa min nati ibrahim wa taqul hadathahu alaqad فإنه في الآخرة لمن الصالحين إن قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه أتعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم آه، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا أهل له مسلمون إن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنهم معهم في شقاق addini ne tsantsa da ake sufi shi ne addini da ta farki da Ibrahim yayi ya bauta Allah ya mutu a kai da zamanto hanifan musulman wa lam yakun mushrikin wa sammakumul muslimin Allah da kanshi shi ya kira ku musulmai Kuna sunan muslim muslim Allah ne ya rada wa musulmai shi min qablu tun kafin ku musulunci hada da haka inji Allah liyakuna rasulu shahidan alaikum akan wanda ne zo Allah zai bada shi kiyama Allah sallada ce yana gane musulmai a gobe kiyama ko da bai hada su ba inna ummati yud'auna yawmal qiyamati hurran muhajjalina min athari al-wudu'i man istata'a minkum an yutimma ghurratahu falyaf'al annabi sallallahu alaihi wasallam yana gane al'ummar sa wanda suka yi imani da shi ta hanyoyin fuskokinsu da suke wankewa na alwala da fuskokin musulmai da kuma annabi fari suke kan kamar ka gabata kan dawaka ya kaga wani mai farin fuska a can a wuraren ƙasa dan daga gwiwa zuwa ƙasa wanda ba ne shi ba annabi shi ne zai rika jikin mu saboda wajen wankewa a alwala kullum annabi daban su tashi zuhun yau ba idin naziratun nazira sauki a wannan ranar da suna sheki suna kyalle wannan zai zamo shaida a kan mu gobe Ya ce mun bi shi ba mu bi shi ba da kunu shuhada a lada kuma al'ummar muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma za ku ba da shaida a kan mutane kuma yana a cikin suratul wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ويجعلنا القبلة التي كنت عليها قال لعلم من يتبع kula min manyan kalibu ala asibai to ɗaya ya za a yi musulmi da kasu zama sun shaida mu mu haini musulmi da kasu zama sun shaida a kan mutane eh, ke kama mutumin kirki ba ne angon angonku suka haɗu suka ce kai ba ka da kirki wallahi haka kake a wajen Allah in duk mutanen anguwanku suka ce mutumin kirki ne Allah ne wallahi kirkiya ne haka kake a wajen Allah in ce ba ka sallah ba ka yi wani masallaci kake zuwa Ya mana sun angon sace sun shaida sun ci a sallah kaya mana wa zai zo daga waje a ce kana yi an gane manzo Allah ya tabbatar da wannan wata rana yana zaune sallallahu alaihi wasallam aka wuce da wata dawa annabi ya miƙe ya ba mata da tsayi yace waje ba da aka wuce da wata dawa aka kushe ta aka ci an rabu da kaya da kama da gas. an rabu da su yanzu za a samu walwala kowa zai sakin in mashin a anguwa ta matsala sakin mota za a cire maka taya ba alhamdulillah su wani sun kawo wanda ce wajaba a wajaba ina umar ya ce ya rasulullahi kan wajaba cikin gane ma'ananta an wuce a wancan an yaba mata ta ce wajabar an wuce da wannan an kushe ta ta ce wajabar sai wajabar ce wanda kuma da shaidan ta kirki ce albada ta wace a gare ta da kuka ba da shaida ta banza ne wutan jahannama ya wajaba a gare ta yace antum shuhada'ul lahi fil ardi kuka shaidu ta a bayan kasa yadda al'ummar annabi muhammad a ba da shaida ta mutum positively or negatively similarly haka yake a wajen yanzu in haka aka daura aure aka ce fatiha an daura auren wani da wani ba haka yake a wajen Allah ba ba a kama shi ranar tashin kyama a ce yana zina da ita a kan shi ko suka ce da auren kuma annabi to sai Allah ma ta yace kai unga muku a aqimu salata ina musu dai Allah ce ku san ku fara ku rika Allah kuna hayaniyan duniyar nan kuna habu ku da ka kafirai da munafikai duniyar yahudawa da nasara ku rika sallan nan in Allah kada ku yadda ku raba ku da sallah aqimu salata wa atu zakata wa atimu billah ku riko da dokokin Allah ko maulaku Allah shine mutum al'amuran ku babu wani mutum karya ne maula waliyi mai cikin da launuka shine Allah ta abu kiyama ni'mal maula ba dalla da majinci wa ni'man nakir ba dalla da mai sai mana shi da wai shi da Allah shi da Allah an gane ko wannan shi ne ƙarshen wannan suka mai ƙarfi so da ƙarfi yau mun yi mana muwafa na cin lokaci yawa sai ruka mun cinye lokaci ya yi daidai izinin Allah subhanahu ta'ala so gobe za a yi tambayoyi Allah ya tsara rayuwa albarka da ba mu ikon kusanta Allah da nesa da shaidan Allah ya mana kusurci wajen bin umarninsa da nesa damu da abin da ya hada سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك